wa ala shafahu furatin minan narif an kaza ko minha to yan wa alhamdulillah yanzu yan nuna ta nuna mutane sun gane masoya annabi mutane sun gane makiya annabi to alhamdulillah yan uwa wahabiyawa sun dade musamman irin wa'annan yaran su bakka hotoro da su iyayen gidansu irin su jala jarungo irin su haifan sun jima da cin mutuncin annabi da iyalan gidan annabi wanda a yanzu haka ma a cikin wahabiyawan akwai wanda ba su yarda iyayen annabi yan wuta ne. kamar shi alkali tsohon alkali ah, ah, malam wake da suna malam ibrahim ne kowa ya sunan shi na zariyar nan ko alkali da akwai su malam musa asad da sunna shi ma yanzu na ga yazo ya tsaya bayyana bayyana to wannan gaskiya ne wa kulja ja wa zahaqa batilu innal batila kana zahuqa gaskiya tana bayyana kuma yan uwa wallahi tallahi kamar yadda wa'annan makaryata masharanta suke yadawa wai cewa cewa shehu ibrahim a cikin littafin sa ya da tafsir ya ce wai iyayen annabi na huta. wallahi ba inda shehu ibrahim ya faɗa firiya da tafsir muna da shi fiye da shekara goma sha biyar farkon fitowar firiya da tafsir zan iya tunawa tsakanin ni da malam musa sai da sunna na dai manta waye ya riga mallaka kamar ni ne na mallaka firiya da tafsir ne mai magana a wannan satin ya mallaka ko kuma a'a shi ne ya mallaka a wannan satin ya magana na mallaka period tafsir na Shehu Ibrahim wannan ba yanzu muka mallake shi ba tun farkon fitowarsa kusan shekara goma sha biyar to alhamdulillah yan uwa yanzu a cikin littafin period tafsir na Shehu Ibrahim ga zan karanta inda suke yin ƙarya suke cewa wai Shehu Ibrahim ya tabbatar da iyayen annabi na na wuta wallahi ƙarya ne Shehu Ibrahim na kawo hikaya ne na malamai da ra'ayoyin malamai kamar yadda kowane irin littafi za ga an kawo hikaya na malamai da ra'ayoyin malamai Shehu Ibrahim ya misali ya kawo bayani akan haka amma a cikin littafin babu inda Shehu Ibrahim ya ce iyayen annabi yan wuta ne babu ni kuma yanzu a cikin littafin wahabiyawa abubakar kuma zan gaya muku inda ya zagi manzo Allah misali a cikin wannan littafin sun sha yin ƙarya wai dan a bata shehu ibrahim suna cewa wai ai shehu ibrahim a cikin firiya da tafsir a cikin ah, suratu yusufa ya zagi annabi ya ce wa annabi jahili ita kalmar aljahalu inda al'arab laisa bisabbin jahilci kalmar jahilci a wurin larabawa ba zagi bane amma a wurin hausawa zagi ne in dai ka ambaci kalman aljahalu a larabci shine adamu adamu ma'arifati shay shine rashin sanin wani abu shine ma'anar aljahalu ba zagi ba ne, amma in a Hausa aka ce jahili to wannan zagi ne to wallahi Abubakar Gumi ne ya zagi annabi zan karanta muku a cikin wannan littafin gashi tarjaman Abubakar Gumi ga ta zan karanta muku inda Abubakar Gumi ya zagi annabi in ka duba suratul duha da ya zo wa wajaraka ja dalan fahada anan ne sai ce wa annabi jahili kalmar furta aljahili da hausa zagi ne amma kalmar aljahalu bil arabiya shine adamu ma'arifati shay rashin sanin wani abu idan ka duba cikin surati yusuf a karkashin a karkashin wannan aya da take magana akan nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi min algabilina sai shehu ibrahim yace ai aljahilina bi kabri yusuf wanda ba su san labarin Yusuf ba to sai suka ce wai Shehu Ibrahim ya ce annabi jahili kaga wannan jahilci ne to ba Shehu Ibrahim bane ya ce annabi jahili Abubakar Gumi shi ne ya ce wa annabi jahili a cikin wannan littafin gashi tarjama Abubakar Gumi gata kowa ya san wannan littafin tarjama Abubakar Gumi ne gashi ko to ka duba cikin suratu ka duba cikin suratu Duha aya ta bakwai daidai da ya zo wa waje da ka dalan fahada da ya zo fassarawa sai abubakar gome ce kuma ya same ka jahili annabi ya gaya ma wannan magana kuma ya same ka jahili to in zagin annabi ne gashi abubakar gome ne ya zagi annabi a cikin littafin gashi kuma ya same ka jahili gashi kuma ya same ka jahili wai annabi ke gaya ma wannan magana saboda gana maganar zagin annabi a cikin littattafan ku yake shi ibrahim wallahi ba abin da yake so irin annabi muhammadu zaka je na cewa nazaltu lada kairil wara mutakaffifan wa arjubihi malam ya dalmal a Ya yace idan almajiri yana zuwa bara da kwano ko da koko yana neman mai yawa ne ni gidan annabi da tafin hannu nake zuwa ko dan karan a bani a wani baitin ma yace la manala wala sabara ni ba ina kofar gidan annabi ina bara in ba bani ba ba zan hakura ba zan tabaran ne ina tabaran a kofar gidan annabi in ba bani ba wallahi ba zan haƙura ba to saboda haka yan uwa lallai ilalla jahilcin wahabiyawa ya tabbata jahilcin wahabiyawa mene ya tabbata kuma kiyayye su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata ga abin da suke yadawa ga wurin zan karanta amma kamar na karanta bari samu wannan jahilin kuji bari samu ku bari samu ku kuji shi kawai ba da sai baka ba wannan bidiyo ne ba wannan bidiyon nake son sa ba afwan afwan ba wannan zan sa ba afwan ba wannan bidiyon zan sa ba ai abubuwa da Allah 'yan uwa ƙara afuwa da Allah to ai mun afuwa yan uwa da Allah akwai wani bidiyo da nake so in sanya ashe ba shi na sauke ba yake ina storage din shi akan Facebook na ne na wannan yaron mara kunya babba hoto. wanda na je na tirke shi har gida da ya sha damka ya sha damka ba shi da hujja wai sai ya zo yana cewa wai ni na ɗauke mai littafi na tafi da shi ku duba dai wannan littafin da suke bayana bayan nan fa a cikin gidan iyalai na akwai littattafai bila adadin amma wai wani littafi wanda bai wuce girman wannan ba wai na je saboda ya rasa abin da zai faɗa ni. mai ta ya je ba tare da shiri ba har gida ya rike ma babba hoto wuya ya karanto abubuwan cikin littafan mu na kare na iya bayani shigo na karanto mai Bai baiti ɗaya ya kasa karewa a ciki eh dama kan me yake ya kasa karewa to sai gashi abin mamaki abin mamaki wannan yaron wanda malamin shi ma da ya tafi kasan ainihin eh, Sudan din ma ba karatu ya ba yana tare da wani mai faci ne mai facin tayan mota tare ke tare da shi sai dai idan idan muzammil fakiri idan muzammil fakiri zai tafi wajen wajen dawa sai a dan rike dan bututu a dan rike takalmi a dan rike haka yake makarantar ma ba yi ba amma wai shi ke zuwa ya karanta wai fiye da tasir na so in sanya muku ne ku jira kaka ku ji jahilci irin na babba otoro akan bayanin da ya akan fiye da tafsiri amma na san ganiyun antum agniya'un anil bayan kun wadatu da bayani na san duk kun ji irin tugun da suke shiryawa na so in sanya muku bidiyon amma ko ban sanya bidiyon ba bari in karanta muku abin da shehu ibrahim allah ya kara masa yadda yake faɗa game da makoman iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo hikaya ne ya biyo yana ba da labari kuma ya magana akan maganan malamai akan hadisan an fahimta ko amma Shebran babu inda ya ce iyayen annabi yan wuta ne wannan makirci ne da ƙarya irin na wahabiyawa da da sisa irin na wahabiya an fahimta ko ƙarƙashin innaka la tahdi man ahbabta cikin suratul qasasi idan ka duba na yace nazalat hazil ayatu wannan ayan ta sauka fi hirsin nabi cikin kwaɗayin manzon Allah ala imanin ammihi a bisa imanin wan babansa shine Abu shine Abu ɗalib. kana Abu ɗalibin Abu ɗalib ya kasance yuhibbun nabiya" yana son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kiyaye annabi min kuffari quraishin daga kafiran qurayshawa muddata hayati tsawon rayuwarsa wa madahahu ya yabi annabi wa nasarahu ya kuma taimaki annabi zama ka yana cewa wallahi lam yasilu ilayka bi jam'iyyin hatta uwassida fi turabi da fina walaqad alimta bi an yace wallahi lam yasilu ilayka bi jam'iyyin wannan waka ne shi ya tabbatar da Abu Dalib ya ma annabi waka yace wallahi lam yasilu ilayka bi jam'iyyin da Allah na rantsi babu wanda ya isa a cikin su yazo inda kake duk wani mushriki duk wani kafiri ba zai zo inda kake ba ya rasulallahi ballantana ya cutar da kai matukar ni abu ɗalibin ina raye hatta uwar si da har sai an turbuɗe ni fiturabi a cikin ƙasa da fina an lullube ni an binne ni na mutu fasdabi amurka ma alika gazadatun ka isar da saƙonka ba ka da wani aibu ba ka da tawaya ba ka da ƙasƙanci bishir bi zaka wa qarra uyuna kayi bishara da haka idanunka su yi san ya rasulullah ni abu dalibin inda ina rai ba zan bari a cutar da kai ba wada autani wa alimtu annaka nasihi ka kira ni kuma ni na gane cewa lallai kai mai mun nasiha ne walaƙad da auta wa kunta samma amina ka kira ni kuma a nan duniya kai amintacce ne a lahira ma kai amintacce ne muhammadin rasulullah ya ce walaƙad alimtu bi anna dina muhammadin ni abu dalibin wallahi na shaida na kuma yadda lalle addinin annabi muhammadu min kairi adiyanil bariyat dina duk addinin duniya na annabi muhammad ya fi shi to ko anan a cikin wannan baitin ba baya nuna abu dalibin musulmi ne yana nuna musulmi ne ya ce kad alimtu ni na yadda bi anna dina muhammadin lalle addini annabi muhammadu min kairi adiyanil bariyati dina da addinin duniya ba wanda yake na annabi muhammadu to ya kasance abu dalibin yana yaban annabi wa nasarahu yana taimakon annabi wa fa'ala lahu kulla kairin ya aikata wa manzon Allah dukkan alkhairi falamma hanat wafatuhu lokacin da mutuwar Abu Dalib ta kusa da kala alaihin nabiyu annabi ya shiga wajen Abu Dalib wa qala lahu yace me ya am ya wan babana qul la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kalimatan wahidatan ka faɗa la ila illallahu Muhammadun Rasulullah kalma kwaya ɗaya uhajju biha halaka inda Allah baraka wa ta'ala ran alkiyama zan kafa hujja wa Allah lalle ka zama musulmi ka zama ɗan al'umman annabi Muhammadu. Faƙala sai ce ana uhibbuka ni ina son ka ji Abu Dalib kenan ana uhibbuka ni ina son ka kuma annabi ya ce almar'u ma'aman man ahabba yawm alqiyama mutum yana tare da wanda yake sauran alkiyama ai a kiyama ba wani abin da zai yi amfani sallan ka ba za ta yi amfani ba azumin ka ba zai amfani ba soyayyar annabi Muhammad shi za ta yi amfani sai ya ce almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake tsoron ran yawmal ranar ranar alkiyama domin annabi ya ce la yadkhulu minkum Hul jannata wala yujiruhu minan nari wa ana illa bi rahmatillah ba wanda aikin shi zai kai shi aljanna ko ya tseratar da shi daga shiga wuta ko da ni ne sai dai da rahamar Allah kai waye rahamar Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai to a rike annabi Muhammadu ka so annabi Muhammadu ne asalul ibadatu hubbur rasul asal as'alul ibada san annabi Muhammad shine asalin ibada da wannan zaka ji alfaza ziyara ta ne madihu nabiyillahi azka ta'abbudi yaban annabin Allah shine mafi tsarkin bauta duk ibadan ka duk sallan ka duk azumin ka duk zankan ka in a cikin zuciyarka babu san annabi babu girmama annabi li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiru wa tusabbihu bukratan wa asila wallahi aikin karan alkiyama zai tashi wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda haka san annabi Muhammad shine asalin ibada san annabi Muhammad shine asalin ibada sai Abu Dalibin ya ci gaba da cewa uhibbu kullama tuhibbu ya rasulallahi duk abin da kake so wallahi ni ina san shi bai da anni aksha. bayan dai kawai banda da ni ina tsoron an yu'iraka ƙwarashin ƙwarashawa su aibata ka wa an anta wa ikiwa taka kai da 'yan uwanka su rinka cewa an anna abakum lalle babanku jaza'a jaza'a ya rikici. an gane ko ya yi raki shine ma'anan jaza'a yayi raki irin mutum ya shiga cikin damuwa ya kama raki to kada saboda kada kurasha su ce babanka ai raki yayi indal mautu wurin mutuwa balizalika saboda haka na daka bi shahadati saboda haka ne ya bada kalman shahada amma ba dan kan laraba su bada ka ba a yanzu a gaban ka da na faɗa an gane ko sai ya ce walaula haza ba dan wannan ba la ha da na faɗe ta yanzu yanzu faqalan nabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul haka faɗe ta wa Abu Jahil a lokacin Abu Jahil wa Abdullahi bin bin Abi Umayya da Abdullahi dan Abu Umayya julusan suna zaune a wurin haulahu a sa, ya ƙuluna suna cewa mut ala mit ala dinil ashiyaki ka mutu a bisa addinin tsofaffi Abdul Muɗallibi wa Abdul Munafin addinin Abdul Muɗallib da addinin Abdul Munafin zalika kairun min haza wannan shine fa alkhairi da addinin Annabi Muhammadu hatta karajan nabiyu har manzon Allah ya fita walam yatakallam abu dalib bai yi magana ba bil kalmati da kalma ba da zalika bayan haka ba da zalika bayan haka ja'ahu al-abbasu sai al-abbas ya zo wa qala lahu yace masa na daka bil kalma ai abu dalib ya faɗa kalmar la ilaha illallah Muhammadur rasulullah ana fahimta na daga bil kalma ya faɗa wannan kalman an gane ko wa qala annabi sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam lan asma wa ma ni ban ji ba to sai shehu ibrahim yana kawo maganganu ne akan ra'ayin ra'ayin me ra'ayin malamai da kuma abin da ya faru yana hakaitowa sai ya ce haza huwa sahihu wannan shine ingantacce annabi ya ce shi bai ji ba an gane ko fi iman ma'ana haza huwa sahihu wannan shine ingantacce ba ana nufin wai a cikin maganan gabaki ɗaya wannan shine ingantaccen abin da ya faru an fahimta wannan shine ingantaccen abin da menene ya faru fi imani abi ɗalibin a cikin imanin abu ɗalib sai shehu ibrahim ya ci gaba da cewa min man ya ulu daga cikin mutane akwai wanda yake cewa innahu amana lalle abu ɗalib ya yi imani wa inna abawayin nabi lalle iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kaji ko minhum man yaqulu daga cikin malamai daga cikin mutane shi na kawo ra'ayin mutane ne da abubuwan da shi ma ya ji ba shi ke faɗa ba a yana kawo maganganun mutane ne minhum man yaqulu kuji da yake wa biya munafikai ne makiya annaba ne wannan nukudan suka dauka suka ce wa bara ya ci iyayen annabi yan wutai kun ga na bada me yana kawo maganganun wa malamai tunda ya ce minhum man ya ƙulu daga cikin malamai akwai wanda ya suke cewa ah, innahu amana abu ɗalibin ya musulunta to mu akwai masu cikin mu ma mu mun tafi musulunta ku ba kuma kun tafi a haka to kaga tunda minhum man ya ƙulu amana akwai kuma wanda suka ce bai imani ba to mu muna bangaren wanda suka ce abu ɗalibin ya yi imani an fahimta sai ce wa inna wayan nabi sallallahu alaihi wasallama kuma lallai iyayen manzan Allah ba asa humallahu Allah ya tayar da su fi hajjatul wada'i a hajjin bankwana da manzan Allah yi fa amana su biyu tasniya al'aminatu wa abdullah tasniya fa amana sai suka yi imani an fahimta ko wa abdul mutallib haka shi ma abu dalibin shi ma an tayar da shi yayi me yayi imani walakin sai da shi Ibrahim ya isar da amana ta ilimi ne saboda a san malami ne sai ya ce walakin sai dai kullu hadhihi ahadisu wayannan hadisan a wurin malaman hadisi da ifatun sun ce hadisai ne masu rauni to idan an ce hadisi mai rauni me ake nufi da hadisi mai rauni hadisi mai rauni baban an ce hadisi mai rauni shikenan hadisi ya zo mataruki ba ko maudu'i abin da ake nufi da hadisi mai rauni misali yanzu ga Malam Abdullahi sai Malam Abdullahi ya ce na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma na ji daga Abubakar ga Malam Tijjani ko Malam Tijjani shi kuma sai ya zamanta cewa shi a cikin lamarin shi akwai wasa ko akwai dan yaudara yaudara to kuma shi kuma sai ya ce shi ya ji daga wurin Abdullahi kai mai sunan ka wanda kawo mana ziyara Malam Muhammad daga Maiduguri sai ya zamanta cewa kai ma sai ka ce kaji kai mai sunan ka kai kuma Malam Abubakar daga Maiduguri kai ma sai ka ce kaji an fahimta to kun san abin da ya sa labarin zai zama mai rauni saboda akwai malam jani mai yaudari ne amma ba wai maganan manzan Allah ba ce an da an gane to tun da a ciki akwai wanda ba a yi da ainihin siƙa ba ne ba a yi da amintacce ba ne akwai ɗan yaudara yaudara imamu malik ba ya taɓa zuwa zai ansa adisi a wajen wani babban malami yana zuwa sai ga yana yana jefa wa magi abin to sai ya dauke ce wannan mai yaudari ne ba zan ansa hadisi a wurin shi ba zan ansa ba an fahimta to saboda haka wannan shine ake nufi da hadisi mai rauni amma ba ana nufin wai maganar manzon Allah bace mai rauni to a wurin malaman hadisi menene hukuncin amfani da hadisi mai rauni shi hukuncin hadisi mai rauni amalu fit targhib wa tarhib ana amfani da shi a wurin kwadaitarwa da tsoratarwa wurin kwadaitarwa da tsoratarwa to mu yanzu muna kwadaitar da al'umma iyayen annabi na aljanna an fahimta wallahi there is no any place in this Quran where Sheikh Ibrahim Inyas radiallahu ta'ala said, the, the, the, the, parent of Prophet Muhammad sallam, in hellfire. This is life from Wahhabism. This is life from Wahhabiyya. Ƙarya ne, wallahi babu a cikin littafin na inda Shehu Ibrahim ya ce ‘yan annabu na wuta. Iyakanta kenan maganan. da shehu ya yi bai kara ba bai rage ba kuma ya yi magana ne akan hadis hadisin da kuma me maza me matsayin matsayin malamai akan hadisin amma ka samu wahabiyawa makiya manzon Allah sallallahu suke ta yadawa wai shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda wai ya ce iyayen annabi na wuta ƙarya ne ni mai baro ta nace ina ja ga dukkan wani wahabi Abu dalibi ma ban ba wanda zai iya kayar da ni mu zo mu debate ni da shi mu yi muƙabala akan ya tabbatar mana cewa Abu dalibin ma ya mutu ba da imani ba wannan littafin kawai in na sa maka ya ishe ga kashi asnal madalibi fi na a bi dalibi hmm. asnal madalibi fi na a adira wanda ya littafin nan dan makka ne dan maka ne duk abin da ke cikin nan da aya da hadisai da asari da nasari da suke tabbatar da abu dalibin ya musulunta hujjojin da suke nan sun fodancan hadisan wanda suke tabbatar da ya mutu akan kafirci kuma in akwai wanda yake ja yazo zo bismillah littafin nan kadai zan karanta wallahi sai na bashi mamaki wannan littafin kawai in dogara da shi bayan akwai sauran littafai da dama yanzu abin da ke cikin littafin nan kawai da zan tabbatar maka wallahi sai ka tabbatar da abu dalibin baban ali bi mutu akan kafirci ba ka duba ba abin da yake faɗawa laqad alimtu annaka nasihi hakika na san kai mai min nasiha ne a wani baitin ma a wani baitin ya zo da ainihin ruwaya guda biyu bari in karanta muku ɗaya ruwayar ku ji ah, bari in karanta muku ɗaya ruwayar ku ji bari ku ji ɗaya ruwayar wallahi lam yasilu ilayka bi jam'im ya rasulullah wallahi mushirikan maka ba za su iya zuwa zuwa gare ka ba duk yawan su inda ina raye hatta wasida har sai an turbaye ni fitura ba a cikin kasa da fina an rufe ni na mutu bas dabi amurka ka zartar da ka ma alika ga daratun babu kaskanci a tattare da kai wa bashir ka yi bishara bi zaka da wannan waƙarrar minka uyuna ka su sanyi kwantar da hankalinka wada auta ni ka kira ni zuwa addinin Allah wa alimtu annaka sadiqun kuma na da kai mai gaskiya ne kun ji ɗaya ruwayan ko annaka saliku in nace kai mai gaskiya ne na yadda abin da ka zo da shi ko ban yadda ba na yadda kai mai gaskiya ne abin da ka faɗa gaskiya ne na yadda ko ban yadda ba to Abu Dalibin ya yadda da addinin musulunci an bayyana ko walakar sadaqata kayi gaskiya wa kunta samma amina a ran alkiyama na san kai amintaccen Allah ne an bayyana ko yace kad alimtu bi anna dina Muhammadu lalle na san addinin Annabi Muhammadu min kairi adiyanil bariyati dina shi ne mafi alkhairin duk halittun duniya ga baki ɗaya babu kaman wa babu kaman annabi Muhammadu sannan zaka ji yana ma annabi waka wa da yustas kalgama mu bi wajihi simadul yatama isbatul lil aramiri wannan fa duk baitota ne na Abu Dalibin da yake ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya ce man madahani walau bi baitin duk wanda ya yi bayin da baiti daya kuntu lahu shafiqan wa shafi'an yawmal qiyamah ran alkiyama zan cece shi kuma zan zan zan zan zan tausaya masa ka shiga cikin ceton manzon Allah ai magana ta riga ta kare kuma dama ya ce shafa'ati yawmal qiyamati haqqun ceto na ran alkiyama gaskiya ne amma lam yu'minu biha lam yakun min aliha wanda bai imani da ita ba ba zai zama daga cikin wanda za a sa a cikin ceton ba an fahimta ko to mu gangaro kuma bayani akan hadisin ta yadda manzan ta yadda iyayen manzan Allah sai shi Ibrahim ya ce wa auradal imamul juni fi kashifil alkifa ta'alikan ala ihya illahi bawayin rasul sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim ya ce to lallai a ajuni ya yi wallafa littafi kuma ya yi ta'aliki akan tabbacin ta yadda iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kabari suka ƙara jaddada masu imani suka kara jaddada imani an fahimta ko wa ƙala ƙiƙa ya ce wa allafa fi zalika kasirun minal ulama malamai sun yi wallafa wallafa malamai da yawa sun yi wallafa wallafa da yawa akan magana akan cewa iyayen annabi wani hali suke kuma sun tabbatar da cewa an tayar da iyayen annabi sun ƙara jaddada imaninsu da annabi ba don wai da marasu imani ba ne. malamai sun yi wallafa wallafa da yawa minhum daga cikin su akwai alhafiz suyudi akwai wane alhafiz suyudi daga cikin littattafansa akwai wani littafi yana nan sunan shi at tazimu wal minna gashi gashi at-ta'zimu wal minna kowa yana gani girmamawa da baiwa da Allah ya fi anna abu wayar rasulu fil janna lalle iyayen manzon Allah suna cikin aljanna ga littafi guda anya akan wannan imam ga littafin ko daga ciki gashi daga cikin littafan gashi kuma zan buɗe zan karanta eh Imam Suyudi a cikin wannan littafi yace ku jahilai ne ba kwa karatu yace an samu hadisi an sayyidata Aisha daga sayyida Aisha annan nabiya lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nazala ila alhajuni ka iban hazina manzon Allah ya je wani fili ake sa ainihin alhajun ya shiga yana damuwa yana cikin bakin ciki faqama bihi ma sha rabbuhu annabi ya zauna a wannan wurin iyakan lokacin da Allah ya so azza wa jalla mai girma da ruwaya kun ga ya shiga cikin bakin ciki sai aka ga yaro sun maraja a masaruran sai aka ga yaro yana cikin farin ciki yana cike da annashuwa wa qultu sai Aisha ta ce ya rasulullah ya annabin Allah nazalta ilal alhajun ka'ibam hazina ka sauka wannan filin ka gangara wannan makabartar da kabarin iyayenka yake ka je cikin damuwa da bacin rai fa kamta bihi masha Allah ka zauna tsawon lokacin da Allah ya so sun maraja ta masrura sannan muka ka dawo cikin farin ciki me ya faru kala sai annabi ya ce sa'altu rabbi azza wa jalla na roki ubangiji na mai girba da um, dabwaya fa hayali ummi ya raya min da mahaifiyata ta tashi ta miƙe ta fito a cikin kabari ai da mun muhammadin rasulullah shine in kala kunya kun bila tasbifi in annabi ya ce bai faru yanzu nan zai faru abdullahi ibn rawaha yana cewa fina rasulullah ya tulu kitabu idan shakka ma'arufun min al-fajr satu'u a ranar huda ba'dal amma fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u duk abin da annabi ya ce ya faru abin yanzu ne yake faruwa ta abin da rabe ce abu zai faru kaza lokacin dole sai ya faru an gane ko shine karkasa bil ilmi wat tasrifi in qultu kunyakum bila taswifi annabi in ce abu kaza ya faru yanzu na abin ke faruwa shin ba annabi bane lokacin da ya hijira daga garin makka zuwa garin madina na suka bi annabi suka tafi garin madina waɗansu suka zauna a nan garin makka ba su biyo shi ba daga cikin wanda suka hijira ko wata tsohuwa daga ta sai wani dan kan yanta kwaya da yan wanda sun ki bin annabi an je garin madina ba zai daɗewa kuma wannan yaro dan karami sai ya mutu yana mutuwa na bai sa a ɗauko shi a mai wanka a mai sallah a kai shi makabarta a kulle shi an ɗauko shi an mai wanka har an sa mai likkafani tsohuwan nan ta shigo cikin masallaci a burkici tana kuka ta ce ya rasulullahi saboda kai na bar duk yan uwana ya rasulullahi ne hijira garin garin Madina saboda kai a cikin yan uwana ba wanda ya biyo ni wannan yaron kaɗai nake kallo nake ɗan samun farin ciki sai kai ya rasulullahi sannan kuma a ce ya rasu ya rasu lalla haka mutuwan nan ba za ta mun daɗi ba annabin Allah ce kwantar da hankali kai yaro tashi an fasa mutuwa tashi an fasa mutuwa tashi in kultu kunya kun bila taswifi wala ana kallon likabani fara motsawa ya fara motsawa yaran nan ya tashi kuma ya ci gaba da rayuwa sai da ya girma ya ya ƙara mutuwa kaga yayi mutuwa nawa kenan ya yi mutuwa bi Muhammadu Rasulullah to annabi ya tayar da waɗansu balatana iyayen shi dama ne bayan kakke kafiri wanda ya tsani manzon Allah ya je farauta ya kamo dabo ya yanka shi ya sa ya sa shi a cikin angara jakan mafarauta yana tafiya suka haɗu da manzon Allah ya rasula ya ce ya Muhammad in kunta nabiyan kama tadda'i ma fi hazil hakimati in kai annabi ne kamar yadda kake rawa mai a cikin wannan jakan annabi ya ce a cikin jakan nan addabba akwai damu daman mako mazbuhan an yanka shi sai balaraban ya ce to ban imani da kai sai daman ya zama mai rai ya tashi ya ce min kai annabin Allah ne kamun ka ce kawai sai ga baki an gara ya bude Muhammadin Rasulullahi dan ya faɗo gaban annabi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa shahadu annaka rasulillahi annabi ne fa ba yahudiya ta yanka tinkiya ta sa ma cinyan tinkiyan ainihin sammarin ta kashe manzon Allah ta yi kawo da manzon Allah gashishan naman tinkiyan da makin Allah ya kai baki ya fara tonawa sai ga sai ga cinyan tinkiya tana magana tana Muhammadin rasulullahi ana masumumin An anta masmumin ni an sanya mun guba dan dan ka mutu ya rasulullahi amma annabi sai da ya ci wannan wannan tinkin kuma annabi ya rayuwa mai tsawo wanda wannan guban mutum bai ci ya ƙara kwana ɗaya a duniya a wata ruwayan ma kaman alƙabi iyad ya kawo a cikin ashifa wannan sammun yana cikin dalilin ma tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to manzon Allah ya ce fa hayali ummi Allah ya raya mu mahaifiyata fa amanat bi ta imani da ni sun marar da hasanin ya mayar da ita to haka shehu ibrahim yayi gaskiya cewa imamu suyudi ya wallafa littafi ga ma littafin banda wannan ma akwai littafin da imamu suyudi ya wallafa banda wannan yace fa wa allafa fi zalika muallafatin adidatan lalle ya wallafa ainihin littattafai da yawa min har daga cikin su akwai masalikul ah, masalikul ah, ah, hanfa fi islami walidi mustafa banda wannan akwai wani littafi wanda ya rubuta shi Imam Allah ya kara masa rahama an gane ko wa qala fi maslaki salis a cikin maslaki na uku ya faɗa min ha daga cike ce inna Allah ahyalahu abawayhi Allah ya raye iyayen annabi Allah ya raye wane iyayen annabi hatta amana bihi har suka yi imani da shi shehu in tabbatarwa a cikin littafin nan ba korewa yayi ba ba cewa iyan annabi ba sa aljanna ba ashe tabbatar da iyan annabi yan aljanna ne wahabiyawa ne saboda sun mai da kowa jahili su ne jahilai sai su ta yawo da abin suna dauko wani fa suna ta wai gashi bacin ba sa karanta ci gaba da karatun kuma ko a bayani Shehu Ibrahim na bayani akan ingancin hadisi ne ba bayani akan tabbacin iyayen annabi na wuta ba kuma babu inda Shehu Ibrahim ya ce iyayen annabi na wuta haka nan Shehu Ibrahim ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ce to wannan hadisi wannan hadisi yace wa hazal maslak mala ilayhi da'ibatun kasira wannan maslak din shi wannan mashigar malamai da yawa anan suka fi tsayawa kaga shobran na bayani ne malamai da yawa anan suka fi tsayawa sai ya ce min huffazil muhaddisi daga cikin mahaddasan malaman hadisai sun fi tsayawa gairihim da wasu su minhu ibn shahina a cikinsu akwai ibn shahina wanda ko a cikin wannan rawa mun karanto eh, isnadin hadisin zaka samu ibn shahina an fahimta ko ah, wal kadib al bagdadi daga Ibn Bagdadi wa Dar Qudni kaga malaman hadisi ne wa Ibn Asakir da Ibn Asakir amma bi sanadin da Ibn da sanadi mai rauni an Aisha daga Aisha yawancin malamai sun tafi akan cewa iyayen manzon Allah musulmai ne abin da Shaibaran ke tabbatarwa kenan an fahimta قلت قالت انا عائشه daga aisha قالت tace hajja bina rasulullah manzon Allah yayi hajji da mu sallallahu hajjatul wada shine hajjin bankwana famarrabi ala famarrabi sai yazo ya wuce ni ala uqbatil hajun absa wannan wuri da ake kira alhajun wa huwa bakin hazin annabi na kuka annabi na cike da bakin ciki mugutan cike da bakin ciki fana zala sai ya sauka wurin fama kasa sai ya zauna anni dawilan ya barni ya shiga wurin ya zauna da dadewa sun ma'ada sannan sai na ga manzon Allah ya dawo huwa farihun yana cikin farin ciki kaga yayi daidai da wancan hadisin kenan mutabassimun yana murmushi fa qultu lahu ce masa fa qala sai yace zahabtu li qabri ummi naje kabarin mahaifiyata ne fasa'altullah an yuhyi fasa'altullah sai na roki Allah an ha, ya raya ta fa ha, Allah ya raya ta fa amanat bi ta yi imani ta jaddada imanin ta dani daman mai imani ce ta ƙara jaddada imanin ta dani sun marar da hallahu sannan Allah ya mayar da ita sai shebran ya ce to amma qalal ajuni ajuni ya ce wa hazal hadisu da ifin bittifaqil huffas wannan hadisi ne mai rauni eh, Eh, da ittifaƙin malaman hadisi ƙarshe shehu ibrahim bayani yake yi amma bai ce iyan annabi in wuta bane ƙarya ne sai ya ce bal ba haka ba kila innahu maudu akwai waɗanda kuma suka ce hadisi ne maudu'i kuma ƙarya ne mafi inganci shine hadisi ne ah, ah, da ifi sai shehu ibrahim ce lakin na sawaba amma magana mafi dacewa ba ainihin hadisi bane maudu'in da abahu ah, da ifin hadisi ne mai rauni da saboda haka yan uwa wallahi duk wata shubha da manafinci da ƙarya da wahabiya za su kawo muku akan maganan abin da ya shafi iyayen annabi wallahi ba inda shehu ibrahim ya ce yan annabi yan wuta ne eh, jahilai ne kawai suke ake batarwa a dauko shafi ana nunawa kai baka iya karatu ba baka iya rubutu ba amma haka iya kokari kana rubutawa a shafin ka. kar ka ci amanan ilimi wala duk wanda ya makala ma shehu ibrahim abin da bai faɗa ba to ranar alkiyama sai Allah ya masa shara da shehu ibrahim kamar annabi ne yace man takawwala alayya malam aqul falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya ni annabi mun faɗa wa bai ce na faɗa ran alkiyama ya zamo ya nemi wurin zaman sa a wuta to haka shehu ibrahim bai faɗa abu ba kawai kawai da kaji wani ya faɗa baka karanta ba baka sani ba ka kama rubutawa a shafin ka kama shehu ƙarya ran alƙiyama sai Allah ya fitar da shehu haƙƙi a jikinka mu san da wannan wallahi wahabiyawa maƙaryata ne addinin su akan ƙarya aka gina shi wallahi babu inda shehu Ibrahim ya ci yan annabi yan wuta ne gashi dai mun karanta muku abin da ke cikin littafin kuma in kun duba shafin abin da suke sanyawa kenan in kun duba shafin abin da suke sanyawa wa me kenan abin da suke sanyawa kenan a cikin shafin nasu ai gashi ai gashi dan Allah dan annabi yan uwa gashi ai abin na karanta gashi go Gagi, ku duba mun a nan ina ne shehu ibrahim iyan annabi na wuta ga page din na samu ku gashi ku duba ku nuna mu kuma shine babun da suke shafin da suke sanyawa kuma na zo na karanta muku Shehu Ibrahim yana magana ne akan menene matsayin malamai akan wannan hadisin amma babu inda yace ni ma na yadda na aminta iyayen annabi ɗan wuta ne haba Shehu Ibrahim masoyin annabi ala ya rasulullahi warfa shikayati ilayka wa hali ma taral abda sawida fa haji bai ce wa hajal muslimina ahaltu alayka ibtun nasa hurran musarmada wanda yake cewa walau la wala arda hayati bila hazatin ba dan annabi Muhammad ba da ban da rayuwa ta je da kifta idanu ba fa hayyun bi ghairil mustafa al badr umila rayuwar da ba annabi watsi da ita wanda yake cewa ra'aitu rasulullahi ni barhama na ga manzan Allah nasabi annani ya gaya mun safirul lahu ni kalifan sani fil kainati sama da kasa duniya da lahira babu iri na mukallisa muklisa duk wanda yake neman tsarkin zuciya sai ya zo waje na ya rike ni barhama wanda yake cewa fa waslu habibillahi wallahi duk mai son ya je wajen manzon Allah yulfabi bi wasliya sai ya zo waje na rike mai hannu shi Ibrahim wallahi mun yadda wanda yake cewa ra'aitu rasulullahi na ga manzon Allah jada bi buguyati annabi ya min kyauta wa ma gaba an dahara annabi tsawon zamani bai taba ce min ba barran a saman tudu wala bahara ko a kogi in na waiga annabi nake gani wanda yake cewa salamun ala dahal aminu jalisi amincin Allah ya tabbata abu sa wannan mai tsarkin wanda ko da yaushe in na waiga a gefe yana ba wanda nake gani sai muhammadur rasulullahi wanda yake cewa ra'aitu rasulullahi jaharan wa yakzatan na ga manzon Allah ido da ido bai bari barisa a barisa har nake tambaya har zakal mahallu mahallu wai a can annabi yake wanda yake cewa uritu bi kairil kalqi kaira mara'i na bashakka wal aswa wa kullu mira'i wa da shauki wal mahabbata wanda na wa arrakani izna ma bai. wanda ba ma annabi ba sahabbai ma yana cewa al'arani uhibbul araba wa sabat jumlatan wa alan wa ansara li hubbil muzammili ina son sahabbai ina son yan madina ba don koyi ba saboda sun so annabi nake son su shehu ibrahim shi ne zai kalli iyayen annabi ya zaga ya zaga saboda ka wahabiyawa wallahi tallahi ku yi ta yi muna warwarewa ku yi ta ƙaryarku daɗin kun bari ɗan zaki ya girma kuma muna kallon ku kibi mai kallon kibi ya kallon ka mai jar koma duk motsin ku da ƙaryarku wallahi wallahi wallahi kuna yi muna kallo kuma wallahi tallahi sai mun muku raddi Allah ya ƙara soyayya Allah ya tabbatar da makan soyayya annabi Muhammadu kuma wallahi ku sani duniya wallahi wahabiyanci ba addinin annabi Muhammadu bane yanzu ne kowa ya gani yadda aka fito mu muna bada kariya ga jarabin annabi su kuma suna kokarin wulakanta jarabin annabi to ko mutane ko za ku shari'a da Allah su waye annabi mu kariya muke bayarwa su kuma wulakantawa suke izuri akwai dan uwa wanda na gani malam Musa su da sunna Allah ka fusgo mana shi daman asali a cikin mu yake suka fusge shi saboda abin duniya ko to Allah ka fusgo mana shi saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin Amin saboda annabi.